sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu mai da hankali ne bisa irin cacar bakin da ya barke tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnatin jihar Zamfara. Toma Dalla Tun dai bayan sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara, aka shiga cece kuce tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfara. inda har gwamnatin jihar Zamfaran ta nemi gwamnatin tarayya ta yi ta mata ƙarin bayani akan yadda wasu jami'anta ke tattaunawar sirri da 'yan bindiga daɗi a jihar. Na nemi ƙarin bayani daga kakakin gwamnatin jihar zamfara Suleiman Bala Idris. Gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayani akan su wane ne waɗannan mutanen nata daga cikin jami'anta suke tattaunawar sirri suke yin sulhu cikin sirri da 'yan bindiga a jihar Zamfara. Dalilin da ya sa gwamnatin Dauda Lawal ta yi wannan tambaya shine an zo ana yin abun a kudundune ba tare da an sanar da gwamna ba ba tare da an nemi shawaran shi ba ba tare da an nemi shawaran wani daga cikin shugabannin eh, jami'an tsaro da ke jihar zamfara ba wannan abun damuwa ne matuka ga duk wata gwamnati da ke da hankali na tambayi kakakin gwamnan jihar zamfara ko takamaimai suwa suke zargi daga cikin jami'an gwamnatin tarayyar da yin wannan tattaunawar sirri ba gwamnatin zamfara ba ce za ta fito ta faɗi yayi su gwamnatin da muka nemi su yi ƙarin bayani alkur'ani su ne za su fito su faɗi cewa ga wane da wane su ne suke wannan tattaunawa da hannunsu ko babu hannunsu wannan 'yan najeriya na bin su bashin wannan magana su fito su bayyana cewa ita gwamnatin tarayya tana sane da abin da waɗannan jami'an nata ke yi ko ba ta sane. To amma cikin martanin da ta mayar, gwamnatin tarayyar ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da sanya siyasa cikin wannan sha'ani. musamman ma dai na ceto ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da halin yanzu ake ci gaba da garkuwa da su. Ministan labaran Najeriya Muhammad Idris ya ce gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya ba shi kunya bisa irin kalaman da ya yi. maimakon ya gode wa gwamnatin tarayya da hukumominta bisa yadda suka yi tsaye domin kubutar da ɗaliban don doka ce ta wasu damar hakan ko da sani ko ba sanin gwamnatin jihar amma sai ya buge da siyasantar da wannan al'amari shi ma gwamnan jihar zamfaran dauda lawal na cewar wannan kalamai na gwamnatin tarayyar abin na bashi mamaki ɗazu-ɗazun nan gwamnatin jihar zamfaran ta da sanarwa kuma kakakin gwamnan ya mun ƙarin bayani kuma shi maganan da ministan yaɗa labarai ya yi a jiya na cewa wai wannan maganan duk siyasa ne ya ba mu mamaki matukan gaske domin a matsayin shi na kwararre wanda ya daɗe a cikin harkar yada labarai da sauransu ya kamata kafin ya yanke hukunci ya yi bincike. Suleiman Bala Idris mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara. Na tambayi masanin tsaro kuma kwararre kan halayyar bil'adama Profesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu ko ta yaya yake kallon wannan matsalar? a gaskiya ba mu ji daɗin samun labarin abin da ke faruwa a zamfara ba da wasu jami'an gwamnati tare da haɗin kai da kuma ko eh, rufe asirin jami'an tsaro mun ga sojoji ai kafin gwamna ya fito da wannan sanarwa nasa ai duk ƙasa duk duniya an gani ana yawo da shi a whatsapp ga wasu jami'an gwamnati suna eh, suna sulhu da sasantawa da 'yan bindiga daɗi ga sunan rike da bindiga ana yawo da su ana ba da umarnin za su zo wani waje su wuce da allah kar a taba su ba a gaya mana a ina ne ba sai da gwamna ya fito da nasa sanarwa wannan abin takaici ne abin ba daɗi ba yadda za a zo cikin jiha a zo ana sulhu da 'yan bindiga ba a gaya gwamna ba yanzu saboda allah wasu kungiya ta majalisar ɗinkin duniya ko ta au kungiyar afirka ko ta kungiyar abin nan na hada kai na afirka ta kudu ta, yamma da muke ciki za su zo cikin ƙasanmu suna bincike ba tare da sun gawa ita gwamnatin tarayya ba don mu ƙungiyoyin muna, da mamba a cikin ƙungiyoyin ba daidai ba ne don haka ita gwamnatin tarayya ta tashi ta wata jami'anta su shigo wani jiha ba tare da gwamna ba kuma ana kiran gwamnan nan shi ne babban mai ba da tsaro a jiharsa su zo a shigo ba a gaya masa ba wannan ba daidai ba ne bai kama ko hankali ba abu ne da ya kamata a yi bincike a gane su waye waye ba su umarni me yasa suka zo me suke yi don me ba za su haɗa kai da gwamnatin tarayya ba in da gwamnatin jiya in ko ba aiko su aka yi ba a gano ko suwaye a basu horo abin da gwamna ya faɗa daidai ne haka bai kamata ba ko ko kaɗan kamar yadda na nuna don kana cikin wata ƙungiya bai kamata wani daga cikin ƙungiyar ya zo ya shiga gidanka yana ma bincike ba wannan ba daidai ba ne su ita ma kanta gwamnati ta san wannan abin kowa ya yi ko an sa shi ko ba a sa shi ba ba yi amfani da hankali ba. sam wannan abin takaici ne mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na beacon consulting dr kabiru adamu na ganin cewar Malam Hassan kamar yadda ka sani tsaro a Nigeria yana a kundin tsarin dokar ƙasa yana hurumi ne na gwamnatin tarayya kusan gaba ɗaya akwai abin da ake cema ma exclusive list waɗanda duk abin da ke ciki to gwamnatin tarayya ita take da hurumi a kai to kuma tsaro na cikin wannan exclusive list din amma kuma wurin gudanar da tsaron ana baima gwamnatin jihohi dama na su taka rawa ma'ana duk da yake a tsarin dokar ƙasa an baima gwamnatin tarayya sai misali zaka ga a jiha akwai wannan majalisa ta tsaro wadda shi gwamna shi ne chairman ah, sannan kuma mun san da cewa gwamnoni ah, aka zo amma kuma misali a majalisar gwamna shi a chairman amma kuma yawancin membobin za ka ga da 'yan bangarorin gwamnatin tarayya ne ah, in ba misali irin jihohi da aka ce sun yi amfani da dokar majalisarsu ta jiha ba sun kafa bangarori na tsaro wayanda duk da yake har yanzu eh, kundin tsarin dokar kasa bai tantance a matsayin wayannan irin tare tare ba amma dai abin da nake san ce shi gwamna shine chairman za ka ga amma yawancin membobin eh, bangarori ne na gwamnatin tarayya so a takaice dai gwamnatin tarayya ita take da hurumi akan bangare akan harkar tsaro idan ta dau mataki akan harkar tsaro eh, shari'ance ba dole bane sai ta gaya ma gwamna amma kuma idan har tana son abin yayi nasara Eh, dole ne ta saka gwamna a ciki ta nemi goyon bayansa kuma don shi adda kasa kuma eh, babu da za a abin ya nasara idan ba a samu goyon bayansa ba ehm, eh, wani abin kuma na la'akari da shi shine wanda zai nuna muhimmancin bangarorin nan biyu su yi tafiya tare misali yanzu aka ce abu ne wanda za a yi a cikin dazuzzuka a karkashin tsarin dokar kasa yawancin dazuzzukan nan karkashin jihohi suke gwamnatin tarayya ba ta da hurumi in ba saboda wani dalili ba na tsaro na ƙasa ta je ta shiga wannan dazukan ta yi abu ba tare da sanin gwamnonin nan ba so a takaice dai akwai buƙatar wa'anga bangarorin biyu su ta share abu na biyu shine siyasa da kusan za a ce ya shigo wannan al'amarin ita gwamnatin tarayya siyasar ta daban gwamnatin jiha eh, eh, zamfara siyasar ta daban fahimtar da yawancin mutane za su yi ma wannan abu ne na cewa a siyasa ce ake yi kokarin yi a wannan al'amarin dangane tambayanka na wushin wa za su amfana da irin wannan rabuwan kawunan 'yan bindiga 'yan ta'adda da duk wayansu masu laifuka ma masu rike da makamai za su amfana don wayan ga bangarorin biyu idan aka samu sabanin ra'ayi da na fahimta tsakaninsu to ba babu yadda za a yi a samu ci gaba a wurin kudurin da ake son a cimma shi yasa ya kamata su yi kokari su rufe wannan gibi a samu a ɗinke barakar da ta kunno kai don a samu a cigaba da aiki a shawarar da za mu ba mai ta gwamnatin tarayya shine ta hitar da ko ban san fasarar da zan yi ma framework ba da hausa wato tsari ya fi karfin tsari misali wadda za a yi amfani da shi wurin magance matsala na ta'addanci da irin wayannan 'yan bindiga wayanda suka addabi yankuna na Najeriya kowane yanki na da nashi matsala to kamata ya hidda framework na yankunan nan guda shidda na yadda za a magance tsaron idan aka hidda framework nan a yi taro tsakanin bangaren tarayya da bangaren jihohi a samu a haɗa kawunan a kuma samu goyon bayan jihohin nan a kan shi wannan framework din to zai rage irin rabon kawuna in ba za ka manta ba a gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba Buhari an yi lokacin da gwamnoni a yanki guda suna bin tsari daban-daban to in ita gwamnatin tarayya ta yi da irin wannan tsarin zai rage irin wannan kuma sai an yi haka kafin a samu a magance shi wannan matsalar. Dr. Kabiru Adamu To shin ko yanzu ina mafita? Har ila yau ga Farfesa Muhammad Tukur Baba. abin da zai kawo ƙarshen wannan aika-aika shine gwamnatin tarayya ta zama gaba wajen haɗa kan mutane da za su yaƙe ta ita take da sojoji ita take da 'yan sanda ita take da civil defense ita take da dss wannan kungiya masu tsaron eh, mutuncin ƙasa ita take da nia wato kungiya masu tara bayanan asiri na Eh, na kasashen waje wadda na kasar waje wadda zai taimaki Najeriya ita take da komi ita za ta iya tura mutane gwamnatin tarayya ya kamata ta hada mutane ne ba ta zauna tana raba kanta wannan suna eh, gwamnatin jiha na magana gwamnatin tarayya na, maganan sulhu da 'yan ta'adda su bar su tafi da eh, bindigogi to yanzu yadda aka yi in 'yan ta'addan nan sun tashi ne daga jihar zamfara za su tafi jihar niger to kuma ka je kana sulhu da su ka buga waya ka ce to za su zo su ketare eh, za su tafi nan waje kara taba su wato ka dauki ciwo ne daga kafa a jiki ka mai da shi hannu ka dauki ciwo ne daga hannu ka mai da shi kai wato ka ce su je can kuma za ka matsa ka je ka same su a jihar zamfara a jihar daja suna tafiya da bindigogin su fa kuma ka nemi a tsari a bar su su wuce wannan bai kama hankali ba ko kaɗan ko gwamnatin tarayya ita za ta haɗa kan mutane za ta ce ga abin da take da shi ga abin da bata da shi ga yadda za a yi ga bayanai na sirri da jami'anta suka ɗauko daga ƙasashen waje ga inda mutane nan ke samun makamai ga inda suka fito da sauransu don a gaskiyan abin shine in mutanen nan na magana ko da hausa ko da turanci Eh, da faransanci ko da fulanci ko ma da barbaci duk yaren da ka ji suke yi in kai kana da sanin yaren nan zaka sani harshe ne ba na kasan nan ba harshe ne na daban farfesa muhammed tukur baba Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.